malam tambaya na ita ce menene hukuncin matar auren da sai ta ga dama take kwanciya da mijinta alhali yana da bukatuwa gare ta kuma yana tsoron kada hakan ya jefa shi a cikin wani yanayi don allah malam a ja mata da kyau allah ya karbi ibadunmu amin ya hayu ya kayu hadithi a bukhari hadithi na 4794 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fabana fabata ghadban alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace idan mai gida ya nemi iyalinsa da mu'amala ta aure sai ta ƙi yadda da shi sai ya kwanta yana mai fushi da ita a wannan dare gaba ɗayansa har gari ya waye mala'iku suna tsine mata albarka mala'iku suna me suna tsine mata albarka don haka ke nauna ke bayyana haramun ne rashin yadda da mai gida matukar akwai aure tsakani abinda kuma nake tunatarwa ga magidanta shine kuma bahaushe ce in an bi ta barawo a bi ta mabi sawu sai mu duba shin mu mazan mun tsaya da haƙƙoƙin da Allah ya ɗora mana ba zai ka bar mace da ciyar da gida ba da biyan kuɗin makarantar 'ya'ya da sayan magani kana da hali ka ƙi kuma ka ce kana buƙatar ta amince da kai abin da shari'a ke wajabta shi ne namiji da ya kwatanta sauke nauyi yin daidai sai Allah zai miki kuskure zaki masa kuskure amma yana kwatantawa yana iya ƙoƙarinsa yana zuwa ya nemo halal ya bayar in bai samu bai ba da haƙuri a wannan halin kika kishi kina iya shiga cikin la'ana ta mala'iku Allah ya kare amma mu maza kuma da yawa fa ba sa sauke haƙƙin matan da ke kansu yadda fa shari'a ta ce idan ka buƙace ta ta amince kai ma kuma ya dace idan ta buƙace ka kai me ka amince akwai mazan da ke zama da iyalansu wata ɗaya biyu uku hudu biyar shida shekara shekara biyu ba mu'amala ta aure wannan kenan kenan an ci an shiga haƙƙin matan su ma ita shari'a ba tana kare wai haƙƙin ka kai kaɗai ba ita shari'a ta kare haƙƙin kowa da kowa a cikin musulunci ko kadangare an kare haƙƙinsa cinnaka da ka sani wallahi al'azim addini ya kare masa haƙƙinsa bare kuma ita matar da ka aura so da aka ka'ida in namiji yana kyautatawa mace yana zama da ita da kyautatawa abu ne mai sauki ta amince da shi ƙur'ani ya ce wa ruhunna bil ma'aru ku zauna da su da kyautata wannan cikin suratun nisa wani bangare na aya ta goma sha tara allah ya ce ku rayu da su da kyautatawa ka kyautata mata ababe da dama muna so mata su mana amma mu maza ba kullum muke yi ba na farko duk namiji yana so iyalinsa ta rika masa gaye amma tsakani da allah kana mata gaye abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa kuntu atazayyanu li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li ina kura a daka wa iyali na nayi gaye in zauna mata kaman yadda nake bukata ta yi gaye ta zauna in ganta maza mu tambayi kowa ba sai ka ban amsa ba in tambayi kai na aran ma ya tambayi kansa kowa ya tambaya don Allah kana gaye ka zauna a gida ba sai ka amsa mun ba na biyu kana ɗaukan nauyin abincinta yadda ya dace gwargwadon abin da Allah ya baka kana tufatar da ita yadda shari'a ta karantar gwargwadon abin da Allah ya baka kana ɗaukan hidimar 'ya'yanka gwargwadon da shari'a ta ce ka ɗauki nauyinsu idan matan sun kai biyu ko uku ko hudu kana kwatanta adalci yadda addini ya ce ka kwatanta daidai sai Allah amma dole ka kwatanta kana kwatantawa duk waɗannan abubuwan sai mu tambayi kanmu irin haƙoƙin da Allah ya ce mata su yi mana mu ma irin su ne aka ce mu musu walahunna <coughs> mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walin rijali alaihinna wannan cikin bakara kenan aya wani bangaren aya ta 228 so kaga a waɗannan ayoyi duka sun nuna haƙoƙin da Allah ya ɗora namu a kansu haka ya ɗora nasu a kanmu so kula ga wannan ba daidai ba ne mace ta yadda da miji in ta yi tana iya shiga cikin la'anta abinda muka sani a musulunci ko da neman ta a cikin hali ma da bai dace ba sai da ce masa bismillah suna tafiya a kan raƙumi sai juya ce wancan